ana shirka mutane na wucewa jahannama na rinsu da Allah na ga wani video daga Senegal yana sayi ko kuma ya ga wannan video duk ɗan iskan duniya duka sun ga wannan video dukansu sun ga wannan video ana siya na roƙar shi shehu ga munan mun fito can kasar Najeriya mun zo shehu mun zo da dukkan bukatun shehu ka biya muna mu kamin mu koma shehu kai muna iko shehu alfarman ka muke neman shehu kai muna kaza shehu ka bude muna arziki shehu ka bamu lafiya ka bamu kaza shehu ka yi muna kaza ni ba san wani shehu ake kiran ba kabari dai na gani amma wani shehu ne Allah ka lisan na rinsu da Allah da ba abinda ake yi kan shi wannan shehu to ya serious case kenan serious case sa'annan in aka bar wannan kasa nan cikin Ghana nan cikin Ghana na sani kuma ka sani duk dan iskan da kuma dai fito yayi magana ya sani ya san magana da muke faɗi ba ana zuwa kaburburan shekarnai wani kuma yana zuwa sai kabarin baban shi shi ba dan ka bane shi ba dan sunna bane shi ba dan kowa bane amma ya yarda da je sai kabarin baban shi yana rukan baban shi baba chale na zo wurin kallo baban da duniya yayi zafi baban na rukun ka taimaka min baba kana kusa da Allah yanzu haka ka taimaka Allah wawa yanzu ka ke baka san wala ka babanka wanta da litun da kamin zu ka bari ka zo kuma da kana kara mai wanta kuma Allah kiyaye taka hujja ya tabbata babu na ce ce Allah ya ce ma annabi da kanci to ashe in dai banda manzon Allah ba kowa kan duru kasan da isa. an gama ko an fahimta wanda bai ji ba bai gamba ya zo ya yi takara kan waɗanda ayoyi ko ya ka fassarar shi ta uban shi ko fassarar shi ta kakanni shi ko fassarar shi ta shehannan shi ka ka fassarar ka amma mu ga fassarar mu wannan shi ne fassarar mu magabata fassarar alqur'ani bil qur'ani fassarar alqur'ani bis sunna fassarar alqur'ani bi aqwali sahaba shi muka yi maka yanzu nan amma in ke kana da wata fassara daban wanda ke nuna ba haka ke nufi nan ba a akwai anya za ya roke da ke cikin kabari ko wani waliyi ne ko wani shehu ne ko wani sheikh ne ko wani imamu ne ko wani alfage ko wani ne to ka kawo hujjanka mutai